Wasu jigajigan jam'iyyar APC a nan Abuja sun ce ba za su amince da matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka cewa za ta amince da sakamakon zaɓen ƙaramar hukumar ta faɓalewa ta jihar Bauchi ba. Domin a cewar su akwai tambayoyi da dama da kwamitin bincike ta INEC a ƙarƙashin jagorancin jami'in ta Festus Okoye ya kamata ya bada amsoshin su kafin a cimma wani daidaito akan al'amarin sakamakon zaɓen. Ɗaya cikin jami'an APC da ke kwamitin yaƙin neman zaɓe na ƙasa Hajiya Rabi Sulu Gambari tana mai cewa lallai ba mu yarda da wannan lamari ba saboda INEC ta ce a tattara zaɓe da a sake yanzu kuma su dawo su ce a ci gaba a je a tattaro ana collation an taba haka wani sakamakon za a fara tattarawa yanzu bacin an fizge an yayyaga maganar da suka ce a sake zaɓe ita za a yi shi ne magana ai wannan ya fi ƙarfin a ce an yi amai an lashe ba mu yadda da wannan lamari ba wannan ba su adalci ba ba a kuma yi abin da doka ta tsara cewa a yi ba tsakanin mutane biyu akwai zayayya kuma sai a nemi yadda za a birkita abu bai yi ba daga dukkan alamu nasarar da jam'iyyar apc ta yi a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya shine yasa ta yi zargin pdp da hukumar zaɓe na shirya maguɗi ne a jihar bauchi wani abu da ɗaya cikin masu magana da yawon jam'iyyar pdp umar sani da kat ya ƙaryata ta ina za mu iya shirya magudi a zaben da aka kara aka kuma samu tangarɗa tangarɗa nan da aka samu ba fa mu muka jawo shi ba an riga an kammala zaɓe a ƙaramar hukumar ta fawa balewa kuma an samu sakamako kuma da sakamakon nan ya fito mu ne fa mai ke kan gaba da ƙuri'a dubu arba'in da goma kuma jam'iyyar apc na da ƙuri'a dubu ashirin da tara da ɗari takwas da yan kai saboda me mu a zaben da muke da jaye, mu ne kuma za mu jawo rigimar da za a yaga wannan sakamako a lokacin da yake nashi nazarin akan matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka Ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasarar Umar ya ce akwai tanadi da kundin tsarin mulki ya yi domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. to a nan wurin sashi na 43 sakin sashi na ba a cikin baka ya yi bayanin cewa a yi kokari a la'akari da a yi binciken menene abin da ya faru kamin a hanzarin yin bayanin ɗaukar wani mataki sai aka yi amfani da hurumi na sashe na 26 sakin sashe na 345 a cikin baka to kamin ranar ne shine sai aka zo aka kafa wancan kwamiti na su binciki ba su menene ya faru to kwamitin kuma sai ya zo da bayanin cewa ai karamar hukuma ce guda ɗaya wadda take yana dogaro ga sakin sashi na uku na wannan doka da ne bayani cewa idan sakamakon zaɓe ba zai iya shafa babban sakamakon zaɓe na gaba ɗaya ba to ana iya a faɗi sakamakon ba dole sai an sake wani zaɓe ba. fadar shugaban ƙasa ta ce hukumar zaɓe ce kaɗai ke da hurumin gudanar da duk wasu harkokin zaɓe saboda haka ba za ta sa baki a al'amarin ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.